Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za a iya kama mu kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis tara ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Maryam babbar cibiyar leƙen asirin Amurka ta fita fili tana bayyana damuwarta dangane da bayanan dandalin kwarmatin yanar gizo Wikileaks ya fitar. Wata ƙungiyar fafutuka ta ƙasar Siriya ta ce an kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da ƙananan yara takwas a harin da aka kai ta sama a wani ƙauye da ke arewacin Siriya wanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar IS. kana jihar hawaii ta zama jihar farko da ta shigar da kara domin kalubalanta sabon umarnin da shugaban kasa donald trump ya bayar wanda ya hana kasashe shida da galibi musulmi ne shiga amurka A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan kokarin gwamnatin Najeriya na yaƙi da masu safarar makamai musamman ta kan iyakokin ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Oshun ta kafa dokar ta ɓaci a garin Ile-Ife. Muna kuma ɗauke da rahoto akan nasarar da 'yan sandan garin da magaram suka samu na cafke tabar wiwi daga hannun wasu ɓata gari. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta gabatar. Amma duk sai bayan labaran duniya. da sallama masu saurari bar kama da warhaka ga cikakkun labaran. Babbar cibiyar leƙen asirin Amurka ta fita fili tana bayyana damuwarta dangane da bayanan dandalin kwarmatan yanar gizo Wikileaks ya fitar tare da gargaɗin Amurkawa da cewa ya kamata su damu matuƙa dangane da abin da ka iya biyo bayan wannan kwarmato. Kakakin hukumar leƙen asiri bai tabbatar da hancin shafunan bayanai dubu 8,771 da aka kwarmata jiya Laraba ba. sai da ya ce burin wikileaks a fili yake wato kokarin gurguntar da yunkurin cibiyoyin leƙen asiri na kare amurkawa daga 'yan ta'adda da kuma waɗansu masu mugun nufi a ganawarsa da manema labarai jiya laraba kakakin fada white house sean spicer ya ce ya kamata hankalin kowa ya tashi sabili da wannan batu th- this should be a major concern to people in terms of the leaks that are coming out and the desire to get to the bottom of them whether or not not specifically with respect to the Ya kamata wannan ya zama abin damuwa ga al'umma game da kwarmatan da ke bayyana da kuma buƙatar bin sassalar shi ko da kuwa ba batun da suke ambatan kawai ba amma ina tsammani tunanin cewa muna samun waɗannan bayanai kan abin da ya shafi tsaron ƙasa da kwarmata bayanan sirri ya kamata ya fusata kowa a ƙasar nan irin wannan kwarmatan ne yake yi wa ƙasarmu mu da tsaron mu da kuma lafiyar mu zagon ƙasa kamar hukumar leƙen asirin amurka kakakin fada white house bai tabbatar da sahihancin bayanan na wikileaks ba wanda ya kwarmata wata kungiyar fafutuka ta ƙasar siriya ta ce an kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da kananan yara takwas a harin da aka kai ta sama a wani kauye da ke arewacin siriya da ke karkashin ikon kungiyar isis Ƙungiyar da ke da cibiya a Birtaniya ta hakikanta cewa dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sun kai hari a ƙauyen Almatab da ke gabashin birnin Raqqa da ƙungiyar ISIS ta ayyana a matsayin shalkwatatta. Ana kyautata zaton adadin mayakan da ke Raqqa ya kai dubu hudu. Jami'an ƙungiyar haɗin gwiwa ba su mai da martani dangane da harin ba. An kai harin ne a daidai lokacin da mayakan ruwan Amurka ke kan hanya zuwa yankin domin taimakawa wajen kakaba kungiyar ISIS daga Raqqa. Jihar Hawaii ta zama jiha ta farko da ta shigar da kara domin kalubalanta sabon umarnin da shugaban kasa Donald Trump ya zartas na hana kasashe shida da galibi musulmi ne shiga Amurka. lauyoyin jihar sun shigar da karar ne jiya laraba da yamma a kotun gwamnatin tarayya da ke hana lulu, inda suka bayyana cewa dokar za ta yi barazana ga al'ummar musulmi da 'yan yawon bude ido da kuma ɗaliban ƙasashen ƙetare lauyan lardin hawaii docin ya bayyana cewa umarnin nuna wariya ce akan mutane bisa ga ƙasar da suka fito ko kuma addininsu. su Back in 1965, uh, there, was a, um, there was a decision by Congress to say we're no longer going to discriminate against uh, people based upon their nation of origin, and that's Majalisa ta tsaida shawara a shekarar 2965 cewa ba za a ci gaba da nuna wa jama'a wariya sabili da ƙasarsu ta asali ba, kuma wannan yana cikin dokar shige da fice. saboda haka matsalar wannan umarnin shugaban kasar ita ce ta mai da mu baya kafin shekarar 1965 wani alkalin kotun gwamnatin tarayya zai saurari karar ranar 15 ga watan maris kwana daya kafin umarnin ya fara aiki an cire kasar iraki a sabuwar dokar da ta hada da ƙasashe shida da ke cikin jerin ƙasashen da shugaba trump ya sa a umarnin na farko kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin zaftar kuɗin da ake kashewa kan dogarawan shigar teku da na cibiyar agazawa waɗanda suka fuskanci bala'o'i da kuma ɓangaren tsaron tashar jiragen sama domin ya samu kuɗin gina ganuwa kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico da kuma ɗaukar mataki kan baƙin haure. Trump ya yi alkawari yayin yakin neman zaɓe na gina ganuwa mai tsawon kilomita dubu uku da ɗari biyu da nufin daƙile kwararar baƙin haure daga ƙasar Mexico da kuma Amurka ta tsakiya. Sai dai yanzu Trump na fuskantar matsalar samun kuɗin biyan wannan gagarumin aikin. Ya yi kiyasin cewa ganuwar za ta ci dala biliyan goma sha biyu ko da yake cibiyar tsaron cikin gida ta amurka ta ce aikin zai iya cin dala miliyan dubu ishirin da daya da wato da dari shida rahoton da hukumar shige da fice da kuma kare kan iyakokin amurka ta fitar jiya laraba ya nuna cewa an samu raguwar kwararar bakin haure daga bin kan iyakokin kudancin kasar daga watan janairu zuwa fabrairu da kashi 40 cikin 100 Sakataren Ma'aikatar Harkokin Tsaron Cikin Gida John Kelly ya faɗa a wata sanarwa cewa tunda shugaba Donald Trump ya hau kan karagar mulki ranar 20 ga watan Janairu, aka fara samun raguwar bakin haure da ke ketarowa Amurka ta kan iyakoki. ko da yake trump bai riga ya gabatar da kasafin kuɗin gwamnatinsa ga majalisa ba an raba daftarin inda zai ba da fifiko da ya shafi gina katangar ga jami'ai a washington domin neman jin ra'ayinsu ana kuma kyautata zaton samun tarjiya daga cibiyoyin da za a zaftare ma waɗannan kudaden. To daga ƙarshe jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce tilas ne Amurka ta ga Koriya ta Arewa ta ɗauki matakin da ya dace kafin a tattauna da ita akan takaddama da ake yi dangane da yankin Koriya. Bayan wani taron gaggawa a kaɗaice da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi, Haley ta ce shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un baya yin abin da ya kamata saboda haka kwamitin sulhun yana iya ɗaukar kowane irin mataki akan ƙasar ta Koriya ta Arewa. kwamitin sulhun ya yi zaman ne na musamman sakamakon gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi wanda ya janyo ƙasar china ta yi kira ga koriya ta arewa da koriya ta kudu da kuma amurka su ɗauki mataki domin gujewa abin da ita china ta kira yin karo. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da ɓata gari da masu fasa ƙwabri, wasu na nuna damuwarsu tare da jan hankalin gwamnati akan ta ɗauki matakai masu tsauri a kan iyakokin ƙasar. Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. ba sabon abu bane bayanai da ke nuna yadda kan iyakokin Najeriya ta ƙasa suka zama sakaka ko ba cikakken tsaro na iya sanin duk wata shiga da fitar jama'a. Shi yasa cikin dalilan da suka hana shigowa da shinkafa ta kan iyakar ƙasan akwai rashin na'urorin gwajin inganci saɓanin yadda ake da su a bakin teku. Jami'an gwamnatin Najeriya sun kara wani dalilin na datse shigo da makamai da ko ratsuwar 'yan ta'adda kasar. Bai zama abin mamaki ba jami'an gwamnatin tun kamfen ɗin 2015 suke karfafa batun haɗin kai da ƙasashe makwabta don magance wannan matsalar. Ga abin da ministan harkokin cikin gida wanda ke kwamitin tsaro tsaro na kamfen ɗin janar abdulrahman dambazau ya hango magana ce da take ba ta najeriya ba ce kawai ta shafi ƙasashen da ke wannan bangaren na north east ta shafi kamaru ta shafi chadi ta shafi niger kuma magana ne na ta'addanci wayannan makamai ai kafin su kawo ƙasarmu suna bi ta wasu ƙasashe hakan ya sanya karfafa rundunar tsaro ta yankin tafkin chadi mai yalkwata a yan jamina don yi wa aikin ta'addancin kofar rago hukumar hana fasa dai a watan jiya ta gano wasu bindigogi masu saukin sarrafawa 600 da aka shigo da su ta teku da ake fata rakan zai rika nasara ta kan iyakar kasa tsohon kontrolan hukumar na katsina gidado bala muhammad ya faɗi yadda suke aran gama da yan fasa kwabri da baya ga yunkurin shigo da haramtattun kaya ka iya zama kafar da makaman kan shigo zuwa ga yan ta'adda dama shi smuggler da gaske ki fitowa in ka fita dole ka tabbatar yi sabdu nasa to duk da haka sai da suke zai ba rauni ma officers namu abin da yake faruwa shine su ba abin da shalle su ba abin da ba su yi ba to amma mu kaga da bindiga hannunka amma ba kowane abin da zaka bude wuta akan mutum ba tunda you are responsible abin da aka ce mai karbi gaban shi kai memin nasa ka kama shi so shi yasa mukan kai zuciya nesa mafi yawan lokuta wata sa amma sai mu bar su wuce in ga ga situation din kaman ba mai kyau bane za a je a yi hargo a kashe mutane abin da sauransu officers su ja da baya don su wuce ba tsoro bane a wasu sun ce ja da baya ga rago ba tsoro bane shirin yaki ne Dr. Sani Yakubu Gombe da ke koyarwa yankin Arewa maso gabas na yaba alfanun matakai masu tsauri kan iyaka. Idan kana faɗa da abokin gaba hanya mafi sauki da za ka iya karya lagonsa shine ka cusa masa yunwa sannan ka hana shi samun makamai. To lokacin kuma Boko Haram suna samun abinci da kuma zan ce makamai din kamar yadda hukuma ta faɗa ta wa'annan bodoji. Rufe bodan na ɗaya daga cikin hanyoyi da su sojoji suka ce sun yi amfani da ita don dakule Boko Haram kuma mun ga abun a zahiri musamman mu da muke North Eastern Nigeria. So ni ina fahimtar wannan matsi din da aka yi ko rufe bodar da aka yi wani salo ne na karya lagonsa. miyagun 'yan ta'adda. Ta'addancin Boko Haram ya zama babban kalubalen kasashen yankin tafkin Chadi da ya sanya tawagar sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi rangadi kasashen ta buƙaci ƙarin ƙarfin rundunar ta haɗin gwiwa. Nasura da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Gwamnatin jihar Oshun ta kafa dokar ta ɓaci ta kwanaki biyu a garin Ile-Ife daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 na safe. Sakamakon wani rikici da ya barke a garin na Ile-Ife tsakanin Hausawa da Yarbawa kuma har an samu hasarar rayuka. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. mai baiwa gwamnan jihar osun shawara na musamman akan harkokin tsaro mr takwe adejumone ya ba da sanarwar kafa dokar ta bacin a garin na ile Mr. Takwe Adejimo ya ce a sakamakon rikicin da aka yi a garin Ile Ife a tsakanin Hausawa da Yarbawa, gwamnatin jihar Osun ta kafa dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na safe saboda a sami zaman lafiya. Oni na Ife, Oba Eni Tan Ogunsi ya buƙaci al'ummomin da ke rikicin da su zauna lafiya da juna. Oba Ogunsi ya kira ga jami'an an tsaro da su zakulo waɗanda na haddasa rikicin kana a hukunta su mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar osun aminu koji wanda ya ziyarci garin ile ife don ganewa idanunsa irin barnar da aka tafka ya ce suna kokarin a shawo kan lamarin kowa ya zauna lafiya mataimakin kwamishinan 'yan sandan na jihar osun aminu koji ya ce kurakurai biyu ba su yin daidai daya don haka haka a zauna lafiya da juna rikicin dai ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane kana an kone gidaje shaguna da ababen hawa a halin yanzu dai an jibge jami'an tsaron sojoji 'yan sanda civil defense don tabbatar da doka da oda a garin na ile-ife hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya zama lafiya shine a gaida Hassan Umar Tambuwal. Jami'an tsaron 'yan sanda a da magaran sun cafke tabar wiwi da kudade na sefa da dalar Amurka da Naira wato kuɗin Najeriya kenan da ababen hawa a wani samami da suka kai a garin na da magaran. Ga rahoton da Tamar Abara ta turo mana. kimanin kilogram 80 na tabar wiwi da kuɗi miliyan 22 da 'yan kai na sefa dalar amurka 27 nerori 350 har ma da mashin hudu da mota biyu jami'an tsaro na 'yan sanda na nan da magaran suka samu a wurin wasu mutum hudu da suka kama a wani samaman da suka kai a cikin garin na da magaran an yi nunin kayan da aka kama a hukumar 'yan sanda ta jihar da magaran a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar da magaran isa musa kawai da kun gani ga tana wato drug ce waɗanda da yare-yare ke sha suna haukacewa su ne ga sunan kuma waɗanda ke saida su wasu ne 'yan damagaram suna zuwa suna saida ma matasanmu matasanmu na haukacewa babu aikin yi su ma kenan sai su shiga cikin sata da kuma aikin asha to duka wannan aiki shine polis ka yi don saboda ta kawo kwanciyar hankali ta sa mutane su kwanta lahiya su tashi lahiya da sunan gwamnati da sunana ni kaina da sunan mutanen da magaram da suka yi ma aiki muna kara ba su goyon baya bisa kan wannan aiki da suke yi allah ya saka musu da alheri kuma su ci gaba da yin shi kuma mun san abin da suke yi kuma mu a wajen mu za mu ƙara ba su goyon baya bisa kan yin wannan aiki gwamnan ya ce gudunmuwar al'umma na da muhimmanci sosai wajen yakar waɗannan miyagun ɗabi'u don haka nake ƙara kiran mutane gaba ɗaya na da magaram su san da sanin cewa duk waɗanga jama'an tsaro in ya zamanto polis ɗin in gard in gendarme duka sauransu zaman da suka yi zaman su ne suke yi don su kare su ne ga tashin hankali don su kare su da banna kowace iri kada su ɗauke su kawo maƙiyansu a'a ba maƙiyansu ba ne su abokan zaman su ne kuma masu kare su ne kenan su ba su goyon baya su ma wasu mazamna garin da magaran sun jinjina ma jami'an tsaron eh to gaskiya wannan dai da suke ana kokari saboda mutane kuna gani halin da ake shiga wasu kuga mutane suna wani maganganu yara duk sun birkice wani bai san abin da yake ma ga kenan ana ganin jama'an tsaron suna dan tirzawa sai ga abin yana ragewa wannan al'amari da ake yi mu ya mu daɗi saboda babban arziki ne gare mu 'yan ƙasa kenan babban alheri ne ga 'yan ƙasa duk mai kishin ƙasa su ya ji daɗin haka yanzu haka dai al'amarin safarar miyagun kwayoyi na neman zaman ruwan dare don a kwanakin baya ma an cafke wasu dauke da miyagun kwayoyin a wasu garuruwa na ƙasar nan tamar abari muryar Amurka daga dama garan a jamhuriyar Nijar. a gaida tamar abari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu a nan na cewa karfe 10 da minti 16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Isa Guso mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Muhammadu ya yi tambayoyi guda uku. To amma saboda kurewar lokaci sai yau Malam Isa Gusau zai ba shi amsa kamar haka. malam na ji ida kai wannan magana domin gwamnatin jihar borno karkashin kashin satima ta gina gidaje kimanin dubu biyu da ɗari biyar na san masu sauraro za su yi mamaki ce duk da wannan masifar da ake ci gwamnan ya iya wannan gini to kamar yadda ka faɗa tabbas haka ne akwai gidaje a bakasi wani kimanin ɗari biyar wanda aka gama ba a rabar ba akwai gidaje kimanin ɗari biyar a hanyar university ba a bayar ba amma idan za ka iya tunawa kuma ina buƙatar inda zai yi ka je yanzu ka bincika da kanka za ka tabbatar da cewa akwai 'yan gudun hijira a wannan wuri saboda ka ga ba zai yiwu a kori 'yan gudun hijira domin a raba gidaje ba na san kai ma da kake magana ba za ka so haka ba idan ka duba gidaje ɗari biyar da aka yi hanyar gubiyo road ma shi ma an ka bincika haka ne idan ka duba gidaje ɗari biyar da aka yi hanyar dikwa shi ma za ka samu akwai 'yan gudun hijira duk wa'annan gidaje da ka zauna suna zaune a ciki muna fata cikin iko Allah a shekarar nan a gama gina musu garuruwan su koma idan suka koma dole ka san idan mutane misali a ce yanzu bakasi mutane yan gudun hijira sama da kusan dubu goma misali suna zaune a ciki ko sama da haka a lokacin da zaka tashi zaka samu wurare daban-daban za a lalata ko muna so ko ba ma so dole sai an musu gyara an musu gyara sannan a yi magana rabarwa to mutum na gaba bismillah ko assalamu alaikum Wa alaikum salam. Sunana Haruna Hassan Suleiman. To Malam Haruna yana jan ka. Na muna wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu a Maiduguri har zuwa wannan lokaci. Masha Allah. To kuma abinda da nake son yi tambaya a kai. Mm. Wato in kamar mai Maiduguri ka tafi ko ina ana mana murna cewa an bude mana hanyoyi a Maiduguri. Mm. Amma bude hanyoyin nan sai zamanto kusan rabi da rabi ne don muna samun rahotanni akwai wanda suka zo shekaran jiya daga gamboro baki ne sun zo gamboro akan za su zo maiduguri amma kwanan su hudu a gamboro suna jira a kawo su maiduguri ba su samu hanya ba to me ya tambayar ka akan wannan yawa tambayar shi ne me matsalar wa'annan hanyoyi da aka bude kuma ya zama so mutane za su zo a su kwana uku hudu biyar ba su samu hanyar tafiya ba shine abin da nake tambaya me ya kawo haka To ka gama tambayar ko kana da wata? A na gama wannan ita ce tambaya ta. To bari Malam Isa ya baka ansa ko? To wannan magana na hanyoyi magana ne da ya shafi jami'an tsaro. Na farko in muka gama waya da kai zan kira wasu daga cikin jami'an tsaron domin mu kai wurin su Domin haƙƙi ne akan gwamnan jihar Borno ya tabbatar da cewa idan akwai kuke-kuke da ya shafi 'yan jihar Borno ya tabbatar da cewa an share musu hawaye. amma ina son ka gane abu magana da ya shafi hanya da jami'an tsaro za su ke raka masu tafiya a abu ne wanda yake baya cin hulumin gwamna domin a ka'ida na doka ta najeriya gwamna ko dpo ko dpo na karamar hukuma gwamna bai da cikakken umarni a kansa balantana jami'an eh, sojoji Malam Isa ban tare numfashinka ba ban san ko Malam Haruna Hassan Suleiman yana sauraron gidan rediyon nan ba. Don mun yi shirin sai bango da ministan tsaro Janar Mansur Dan Ali kuma wani ya yi tambaya game da wannan Janar Mansur Ali Dan eh, Ali mm, ya yi musu bayani dalla-dalla akan dalilin da ya sa wani lokaci akan samu jinkiri. To ban san ko wannan malamin yana sauraro ba. Malami na gaba bismillah. To hajiya ni ne na karshe dai Alhaji Graham Muhammad ni ne na karshe yanzu da ya rage na ba kowa. Eh yi tambaya da to to eh, to eh. bismillah. Ni tawa tambayar. Hmm. Shin gwamnatin Borno gashi nan yanzu muna da marayu suna nan akan hanya suna yawo su ma ba a suke ba ba komai ba dai suna kan kan hanya suna ta bara wani tanadi aka yi wa wa'annan yaran da suke barace baraki kan hanya. Hmm. to amma sai na ganin kamar daga amsar da ya bayar ga sauran tambayi amma dai bari baka da kai da malam isa na akwai abin da za ka gaya eh. mishi game da marayun nan. na kan ma na cikin gari ma na kan ma na cikin gari. ko ba duk da kake gani ciki bara hanya bane marayu. wasu eh. su ina tabbatar maka da cewa ba ma 'yan jihar borno ba ne almajirai ne wanda suke zuwa karatu a jihar borno suna da iyayensu eh. wannan shine na farko eh. na biyu gwamnatin jihar borno eh. tana shirin fitar da wata doka wacce za ta haramta barace-barace a kan hanya amma abin da ake so kafin a fitar da wannan dokan sai an yi tanadi na musamman na yadda wayannan masu barace-barace za a ba su matsugudi za a fitar da wani hanya na ainihin kula da su sannan a hana to bukatar gwamna shine za a kawo doka wadda zai wajabta ma iyaye su tabbatar da duk yaron da shekarun shi ya kai na shiga makaranta an sa a makaranta ko makarantar boko ko makaranta na islamiyya ba na barace barace ba wanda ainihin ilmantarwa zai zama wajibi a jihar borno sai sa ake ta kokarin gina wayannan makarantu domin yanzu idan ka ce za ka wajabta su ba wadda ma inda za mu kai wa'annan yara shine tanadin da gwamna yake yi ina son ka gane don muna da kam musamman na marayu muna da kuma a wannan marayun muna da marayu dubu arba'in da tara kusan dubu arba'in da tara da wani abu kaɗan ne kasa dubu hamsin gwamna ya je ya samu shugaban cbn gwamnati ta saya wannan wurin yau ma da safe gwamna ya je duba wurin an tura ma'aikata ana gini a wurin ana za a canza wurin ya koma babban makaranta da wurin kwana kuma tanadin da ake yi saboda saboda wayannan marayu ne to wannan shine tsare wayannan su ne cikin tsare-tsaren da gwamnatin jihar Borno take yi saboda haka sai dai kullum bukatun jihar eh, gwamna shine yana kira ga mutanen jihar Borno a ƙara hakuri a ci gaba da gwamnati amma gwamnati addu'a kuma yana tabbatar muku da cewa koke kokenku ku duk yana ji muna gaya mishi yana sauraro yanzu haka wannan matsayi wannan program din in haka saka zai saurara da kunnen shi zai san kujerin su zai san amsocin da nan bayar inda inda ya kamata ya ɗauki wasu matakai ina tabbatar maka da cewa za a ɗauka. to allah ubangiji ya sa a dace. ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu. Kafin mai sallama muna godewa Malam Isa Guzau da ya samu damar shigowa wannan fili domin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu mu Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Dan Lami Dan Maliki da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faife A halin yanzu kuwa a madadin Julie Gresham wadda ta daidaita sautin wannan shiri nake fatar a huta lafiya. a gaida Jummai Ali. A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Kaduna ta kafa doka hana bara da talla a kan titi da kuma yin sana'ar a caba a cikin birnin Kaduna. Shin mene ne ra'ayinku abinda muke so ku kira ku bayyana mana kenan a mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa salam voa hausa allah jika almajiran da wasu marasa imani suka musu yankan rago a karamar hukumar tungan magajiya da ke jihar nija su kuma waɗanda suka aikata wannan aikin allah ya gaggauta fallasa su amin daga bala muhammad dambat jihar bauchi da buntari dan ma'azu baban khalifa sako na gaba na cewa salam voa hausa zan yi tsokaci ne kan da na sani da muke yi na zaben sanata abu ibrahim a matsayin sanatan yankin funtuwa hakika babu wani abun a zo a gani ko ci gaba da sanatan yake kawo mana tsawon lokutan da ya kwashe yana wakiltar mu a majalisar dokokin kasar don haka kalubale mu da mu san irin wakilan da za mu rika zaba a yankunan mu sako daga abba sa'ad mahuta wani sako na cewa muna fata soma amfani da filin jirgin saman jihar kaduna da matafiya suka soma don mai gurbin na abuja da za a gyara ya zama alkhairi ga dukkacin 'yan najeriya da fata allah ya kare kowane irin tsautsayi a wannan filin jirgin daga muhammad saluhu kaura na moda wani sako daga mutawakil ga doko dalibi a kwalejin gumal ya ce salam voa hausa hakika mun yi na'am da hukuncin kisa da wata kotu tarayyar najeriya ta zartar kan waɗansu 'yan sandan ƙasar guda biyu bayan ta same su da hannu dumu-dumu a kisan waɗansu 'yan kasuwa guda shida da fatan hukuncin zai zama darasi da izina ga 'yan baya wannan sako ya fito ne daga ciro mai turare dumjiya jamhuriyar nijar ya ce salam murya amurka a gaskiya ya kamata gwamnatin mu niger ta gaggauta sasantawa da malaman makarantu domin su koma bakin aiki sakonmu na ƙarshe na cewa hakika muna jinjina wa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar bisa nasara da suka samu na cafke buhunan tabar wiwi mai nauyin ton tamanin a garam haka wata babban nasara ce a kokarin da gwamnatin kasar ke yi na kawo ƙarshen matsalar da fatan za a gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu a safaran miyagun kwaya amin wasiƙa wasiƙa daga baba gana ibrahim zangon daura jihar katsina. kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Babbar cibiyar leƙen asirin Amurka ta fita fili tana bayyana damuwarta dangane da bayanan dandalin kwarmatan yanar gizo Wikileaks ya fitar tare da gargaɗin Amurkawa da cewa ya kamata su damu matuƙa dangane da abin da ka iya biyo bayan kwarmatan. kakakin hukumar leƙen asirin bai tabbatar da hancin shafunan bayanai 8,771 da aka kwarmata jiya laraba ba sai dai ya ce burin wikileaks a fili yake wato ƙoƙarin gurguntar da yunkurin cibiyoyin leƙen asiri na kare amurkawa daga 'yan ta'adda da kuma waɗansu masu mugun nufi a ganawarsa da manema labarai jiya laraba kakakin fada white house sean spicer ya ce ya kamata hankalin kowa ya tashi sabili da wannan batu wata ƙungiyar fafutuka ta ƙasar syria ta ce an kashe akalla mutane goma sha hudu da suka haɗa da ƙananan yara takwas a harin da aka kai ta sama a wani ƙauye da ke arewacin syria da ke ƙarƙashin ikon is ƙungiyar da ke da cibiya a birtaniya ta hakikanta cewa dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta ya kai hari a ƙauyen al-matab da ke gabashin birnin raka da ƙungiyar is ta ayyana a matsayin shalkwatatta. Masu saurare a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da mu Mr. Rob McLean ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.